Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and far, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring. The story of hope and joy and peace, and let it be Christmas everywhere. Masu saurara Assalamu alaikum barkamu da rana muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2024 rami lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce ɗauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa maza da mata mazauna ƙasashen ƙetare damar sada zumunci a wannan rana. Allah ya sa mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. ina aika sakon gaisuwa na Kirsimati ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, hahirwa muje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro bibahasumba hose. Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, hahirwa uwo muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose wakize ingoma mbi mu isi kuko yahanuwe ko ari buzarengera ubwoko bw'uwiteka ibyishimo bitaha mu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye rusaremu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ayibwo batore mu ngoyi y'icyaha mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisigi y'ijuru indirimbo zikwiriye yerusalemu twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba indirimbo yo kwakira umukwe akiri umugeni we uwo munsi byose aseze y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose hoziyana hozi hoziyana hoziyana hozi hoziyana hahirwa umwe mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro bibahasumba hose hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana hahirwa uwabuje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro bibahasumba hose sunana sandy bitrus president na kungiyar mutanen arewacin najeriya da ke mazauna kasar amurka ina isar da sakon shagulgulan kirsimeti ga duk al'umman mutanen arewacin najeriya da najeriya baki daya ubangiji ya ƙara mana tsaro ya ƙara mana jin daɗi ya ƙara mana koshin lafiya kuma ya nuna mana sabon shekara a cikin ikonsa amin Na gode. Sunana Jimila Gloria Garba ina zama a New York City. Ina isa da eh, gaisuwan Kirsimeti ga mamana Rebecca, ‘yan uwana Grace, Billy, Gladys, Gaius, Godiya. Ina gaisuwa kuma ga ‘ya'yana Becky, uh, eh, Togoryamba, ba Duk ma nephews ina da nephews ina duka ina isa da gaisuwan kirsimeti ubangiji ya kai mu kirsimeti lafiya ya mu lafiya ubangiji ya taimaka amin cikin sunan yesu barka da kirsimeti na roda ya jona ina son gaishe da mutanen bara duka ina ako da gaisuwa na Kirsimati ma mutane bara maza da mata da fata cewa kuna nan lafiya. Ina so in gaishe da dan wana Obadiya ya gona da matan shi da yaransa. Ina so in gaida su ‘yan wana Choma ya gona Chomok da yaranta Talatu ya gona Chomok. Anthony da yaranta. Ina gaishe ku duka. Ina son gaida mata na Beautiful Smiles for Widows and Orphans Foundation. Ina gaishe ku Allah ya ba ku karfi, Allah ya bi da ku a wannan Kirsimeti. Allah ya sa mu kare lafiya. Ina gaida duka kawayena ina so in gaida duka yarana duk inda kuke ubangiji ya tayar da ku ina so in gaida mutanen da suna cikin jos gda jos ina gaida duka mutane da suna kaduna duk inda gda yake allah sa Allah ya kai mu shekara mai zuwa lafiya ya ba mu karfi za mu ci gaba da aikinsa. Na gode. Sunana Delu ɗan Umma Ina gaida yayana Daniel ɗan Umma Tari da matarsa Honorable Rabi Daniel a nan Iliri a Gombe State. Kuma ina gaida iyalin yayana mai rasuwa Dauda ɗan Umma a nan ɓillirin ina kuma gaida iyalan ƙannena malam ali ɗan umma mai rasuwa shi ma da kuma iyalin shi kwanar tari ɗan umma tari da iyalinsa da kuma ɗan autan gidanmu steven ɗan umma tari ina ce musu barka da kirsimeti kuma ina aika gaisuwan christmas kuma wasu duk dangi na dan danshau da mutanen kandalintai da mutanen kandalintai da duk wani tangalu na billiri na kaltungo na shangom na tuture na kumo da gombe muna murna da allah ya kama wannan shekara allah kuma ya taimaki kowa na gaida duk kowa cikin najeriya a yi christmas lafiya bangiji ya taimake mu ni ogasho samu daga Washington DC. Na fara yana gaida Dr. Chris Imoga, Dr. Ashikani, Godwin, architect Godwin Ashikani, James Ashikani, Thomas, uh, Tomo, Tom Ashikani, na gaida abokina Famasi Shalaku, Ma del Domini, Domini Barista, Domini Shal, uh, uh, Soko, Nagel John Bawala, Nagode Honorable Sheikh Ibrahim, Nagode James Adika, the Prince Naga Government College, Obi, Nagode Amowu, Jacob, ina gaida talatu mike ogiri ina gaida mistari uh, mistari ina gaida yunwa mutanen alago gaba daya doma obi kiana losoho asakio wena shauran mutanen alago gaba daya na gaishe ku barka da Christmas. Allah ya kawo salama ka samu Najeriya, Allah ya ba gaban mu ka ta musu riko. gaida babana Nehemiah Barmak a Limon, ina gaida Gwamji Barmak a Jos, ina kuma gaida uh, Sarah Lamda, ina gaida Friday Lamda, ina gaida duka jikoki na Lamda, ina kuma gaida Rita Air Masha Jedi Wiyab da matansa, ina kuma gaida Mama Chumle a Angul D, ina kuma gaida soni ina gaida uh, ah, Mrs. Comfort Lavan Lantan na gaida duka mutanen church namu a Fajat da pastor da uwar zumunta da duka kowa, cikin church din na gaida su duka na kuma gaida Nancy Lamda na gaida Baba Galadima a Jos. Allah sa a gama Christmas nan lafiya. Sunana Iliya Kure. daga garin Tustin da ke jihar California a ƙasar Amurka. Ina gaida matana Mary Kure da 'ya'yana Hillel da Harrell dukansu a garin Kaduna. Ina gaida 'yan uwana Eunice Kure da Yunia Kure da Lidiya Kure da Ishaku Kure da Maryamu Kure. Ina gaida 'ya'yan 'yan uwana Joyce Karis a Abuja da Nancy Shegun ita ma a Abuja. da Daniel Ipole ɗalibi a jami'ar Bingham a Kano kusa da Abuja da Josiah Kure shi ma ɗalibi a jami'ar Bingham da Joy Matum Kure da Josh Kure. Ina gaida 'yan uwan matana wato Nathan John da Malate Mai Kano a Abuja da Larai Izu a Port Harcourt da Grace Mai Kano a Kaduna da Matilda Mai Kano a Gombe da Joy Mukollo a Gashua. Ina gaida kawunina dr dan bahaushe bako a abuja da meshak bako a banganje da ke karamar hukumar billiri a jihar gombe ina gaida surukaina mrs babia mai kano a bauchi da dr elijah ipole a jos da judith ishaku kure a gombe ina gaida sauran 'yan uwana dr ila umaru a kaduna da kuzal umaru a abuja da sadat umaru a makurdi da mila umaru a abuja da Rifkatu Nuhu mai gari a Abuja, da Rachel Kemwell ita ma a Abuja, da Zainab Dauda a Billiri jihar Gombe, da Betty mai labari a Abuja, da Elizabeth Yohanna Filau a Billiri a jihar Gombe. Ina gaida abokaina Titus Usman da Benaye Yunana da Agustin Kurungu da Reverend Jim Amos. Ina gaida abokan aikina Mr. Joseph Edebo da Mrs. Second Dick. da Joy Gadani, da Benjamin Yunana, da Hannatu Musa Mato, da Gimbiya Sambo, da Norris Emmanuel dukkansu a garin Kaduna, da Maji Roja Tau da ke Lagos. Ina gaida sauran abokan aikina, wato Sushin Dambala, da Asma'u Yawo Halilu, da Stella Kabruk, da Muhammad Ibrahim, da Ibrahima Yakubu, dukansu a garin Kaduna. da kuma Bashir Bello da ke Kano. Ina gaida fastoci na Reverend Bulus Dagu da Reverend Pius Yakubu. Ina addu'a Ubangiji albarkace su da ma waɗanda ban iya ambatar sunayensu ba. Ina fata a yi bikin Kirismati da shagulgular cikar sabon shekara lafiya. Na gode. ina mika gaisuwan Kirsimeti da farko zuwa ga mahaifiyata Ingo Kanan Minti. Ga ‘ya'yana Gimbiya da mai gidanta Ikerewe da yaronsu Samuel. Linda da mai gidanta Cikuma da ‘ya'yanta Onyechi Iyoma Cucu. Tabita, Elizabeth, Christy da mai gidanta Iyanu, Gloria, Moses da Mordecai. Ina gaisuwan Kirsimeti ga yanwane na Sarah Chris Bulus da mai gidanta Apostle Chris Bature. Toma Minti da iyalinsa. Naomi Alorun Dare da iyalinta. Emmanuel Minti da iyalinsa. Deborah Femi Masha da iyalinta. Dauda Minti da iyalinsa. Na gaida Jesse na kuma mika gaisuwa ga ikkilisiya ta ekwa bishara 2 fastocin bishara 2 dattawan bishara 2 da dukkan membobi na bishara 2 da fata an yi kirsimeti lafiya na gaida yanwane mai gidana maryamu joseph da iyalinta rahila nija da iyalinta george bawok da iyalinsa barnabas yusuf da iyalinsu duka rifkatu yusuf da iyalinta na gaishe da ma'aikatan hiriskiya asibiti da iyalinsu duka ubangiji allah ya kara maimaita mana amin na gode gaisuwar kirsimati daga reverend professor zamani b kafan ina gaida mutanen unguwan wakili a can zanzon kataf zangon kataf ina gaida mutanen mabuki duka inda suke ina gaida abokanai aiki a kasu a kaduna professor auditi giwa professor babajo kofa professor gaius dogo professor john gambola vc na kasu dr zack tokore masu bi duka a Kaduna State. Ina gaida Friday Mamman a Jos. Ina gaida Habila Guda a Jos. Ina gaida yara na Milligan kafan a can a Badagry. Toda kafan a can a VI Victoria Island Lagos. Adam D kafan a Kasu. Ina gaida fasocin Johnson DCC. Ina gaida shugabannin Ekwa a Jos. Da fata a gama Kirsimati lafiya. Oh. shekara ta 2025 idan Allah ya nuna mana. Ina mika gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma'abota sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherinsa. Allah ya yi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2025 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Let Christmas, Christmas every